Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanin nasu. An da kudin hajji na wannan shekara a Nijar a ranar jiya zuwa fiye da sefa miliyan uku da jika ɗari shida akwai mu da ra'ayin ƙungiyar masu kamfanonin hajji da umara a cikin labarin namu. Aka kuma kimanin kilogram goma na tabar aka kama cikin jikukuna a ranar Talata a gaya mai iyaka da benin da najeriya tare da taimakon 'yan sandan kan iyaka akwai mu da karin bayani daga firfan jihar a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je mu tabo matsalar tattalin arziki da na al'umma a bankin lare da ke da nasaba da sauyin yanayi da tsaro. To madalla yanzu ga labar naku bi da biyu kusan fiye da miliyan uku da jika ɗari shida na sefa su ne kuɗin da aka tsaida ga duk wani mahajjaci da zai biya a wannan shekara domin cika gishikan musulunci ina biyar cewa da aikin hajji a ƙasa mai tsarki. koya wannan mataki yake a bangaren masu kamfanin hajji da umara ba wato a game da wannan matsala ta hajji da umara. bisa wannan wato bisa wannan kuduri da aka tsaida na farashin haji da umara na wannan shekara ko yaya kungiyoyin haji da umara suke kallon wannan mataki gadai dai karin bayani daga alhaji mummuni amadu a cikin rahoton gugu muhammad dantani Farashin minista mai kula da lamuran kasuwanci ya kayyade shi, amma tilasta muna mallaka takardar a harabinmu. Mahajaci shi ke zuba wa kamfunan kuɗinsa, masu kamfunan su kuma su zuba kuɗin a koho. Duk abin da ya shafi ayyukan tafiyar da hajin a Saudiya, kuɗin tikitin jirgi da kuɗin ɗakunan kwana. Kuɗaɗen kulawar zirga-zirgar mahajata za a barawa kamfunan. Kaso gomiya cikin ɗari na kuɗin mahajaci koho ce ake zubawa su. Ƙarin farashin ba da daga ƙasar Nijar ba ba kuma koho bace daga can ne Saudiya. Don akwai jika 281 da kamfanin Saudiya suka tilasa mahajatan su biya. Amma idan aka kamanta da farashin sauran ƙasashen kewaye banda ƙasashen da ke ɗaukar kason ɗawainiya na yin haji. Farashin haji na ƙasar Nijar ya fi sauƙi da sauran. Bara ana sauran mako biyu kamin soma hajin aka yi ƙarin kusan miliyan ɗaya. Bana tsakanin farashin na bara da na bana ƙarin jika 300 da jika biyu. Eh, eh, ta tabar wiwi goma sha biyu masu nauyin kilogiramu bakwai da dugu saba'in da biyar 'yan sandan kan iyaka na gaya suka kama a ranar talata mutum da ake zargi ya fito daga ghana inda 'yan sanda wato suka kama jikukunan a cikin wato kayan balaguro hukumar gaya sun yaba da aikin na 'yan sanda asimu abarshi firifan gaya a cikin rahoton fadal alu. wannan kwaya ta hito wata ƙasa ta nan afirka ta yamma an ƙetaro ƙasa biyu na makwabta an shigo a da bakin gaya an kama kenan wannan abin ya nuna jami'an tsaron mu na gaya ba jami'ai ne masu kwana ba kuma suna aikin su yanda ya kamata wannan shine abin alfahari muka zo mu jinjina musu da sunan mashigabanta abin kuma ya ba mu mamaki tunda cikin sati biyu nan an samu kama muyagun kwayoyi da dama ba so guda ba so biyu ba so uku ba nan cikin jihar gaya kenan sai mu ce wanga lokaci abin an kawo shi da dama kuma ko ta wani hali ana son a ƙetaro da shi a shigo Nijar da shi mu kuma insha Allah jami'an suna nan tsare ba su kwana dare da rana kuma muna kiran su su ƙara hanzari sabili da wannan abin akwai wata manufa gare shi muna son a tsaida shi insha Allah in ba su bari ba suna iske mu haka su ma jama'an tsaro na jihar tanut sun kama kwaya da makamai da mota guda hukumomin yankin da na jihar sun halarci bikin gabatar da waɗannan kaya da aka kama a yau da safe karimin ibro prefan tanut a cikin rahoton alassan mansur Kama fiye da ƙwayoyin hadiya miliyan ɗaya na tramadol da mota ɗaya pickup da kuma mutane biyu da suke farauta ba bisa ƙa'ida ba. Kama makaman du-set ƙira China da sauran kalar bindigogi da akwatin harsasai ɗari da goma da kama mutane biyu bisa moto ɗauke da bindigogi ƙira aka karanset da harsasai goma sha ɗaya da kama mutane biyu ɗauke da kilogram goma na tabar wuwi da aka nade a cikin bahon garin fulawa da kama mutane biyu bisa motuna kira honda dauke da tabar wuwi kilogram 40 da kaɗo wani gungu da ya kunshi barayi motuna da sauran kayayyaki a jimilla mutane takwas ne aka kama uku cikin su mata. Dandali kan dawowar al'ummomin Inatase ya fara a farkon mako cikin garin Ayeru jami'an yankuna da na jihohi da kuma sarakunan gargajiya sun halarci taron ta da halartar tawagar babbar hukumar karfafa zaman lafiya a sep magajin garin Inatase da ke nesa da kumin ɗin tasa ya bi tara barnar da hukumarsa ta ci karo da ita. Munere Muhammad magajin garin Inatase a cikin rahoton Abdullahi Amadu. Wannan yanayi ya kai ga halaka shugabanni biyu na kabilu da kuma wasu shugabannin gungun kabilu su bakwai da fararen hula 250 da dabbobi 52 da aka tafi da su. Makarantu 36 cikin 38 an rufe su ko kuma an kona su. Gidajen asibitoci shida ne aka rufe. Famfunan murtsatse 32 da wasu cibiyoyin ruwa 15 masu zaman kansu da aka lalata. al'umma da abin ya shafa ake kaiwa harin ta'addanci sun baro garuruwansu na asali inda suka girku a cikin yankunan ayaru desa bibiyargu sakwara da tilaberi Ministan ilimi a farkon mako ya kai ziyara aiki a karamar hukumar karkara ta Timiya jihar Iferon yankin agadas Tawagar ta isa ne domin ganin matsalolin ilimi da kwamitin ɗin take fuskanta. Farfesa tutu. Ibrahim, ministan ilimi a cikin rahoton wakilinmu na musamman Farid Burema. Yanki ne da akwai da yawan makarantu na karkara, akwai matsalar abincin ɗalibai, sannan akwai adadin yawan 'yan mata da ba su zuwa makaranta. Don haka ne muka zo mu tattauna don mu ga yanda a cikin wannan yanki mu samar da makarantu na kwana ɗari kamar yadda aka yi tanadi a faɗin ƙasa. Sannan abin da ya shafi cibiyoyin haɗuwa mun gode Allah. Akwai abokanin hulɗa kamar irin su UNICEF da tsarin PPDA da suka ba da gudunmuwarsu a wannan sai dai da yawan wannan cibiyoyi na haduwa ba su aiki mun zo ne nan domin ganin yaya waɗannan cibiyoyin za su yi aiki a fuskar wannan yanki na timiya Wasu unguwanni da dama na birnin Zandar na fama da matsalar ruwan sha masu tsafta tun yau da 'yan kwanaki ga wasu ma mazaunan matsalar ta wuce mako uku. Ali Keta wakilinmu na Zandar ya tattara ra'ayoyin wasu mazauna birnin Zandar ɗin ga abin da suke cewa. ana rike mana ruwa tsakanin da Allah tunda mu nan wurin wani lokacin ba mu kwana muna tallar ruwa shi wani lokacin ya zo wani lokacin bai muna cika wannan bambu rutun ma yanzu mun kai ba sai dare suke zuwa in suka fara daukar ruwa tun da an ce ma kare goma ta ita dare suka fara zawa suka fara zawa sai sai ya ta yanzu haka nan wurin akwai zargogi wanda an aje su tun mun gara gaskiya ruwa lokacin da ya zawa daga dai zero air zuwa si zai sai ba kawai a yanga suke muna ruwa lokacin da muke bukatar shi saboda ruwa zawa sai zero air a lokacin nan ne ake sake ruwa daga nan kuma sai karewa ko na mu sha a gida na je ko to rana ba mai zai kwana 20 a nan wajen dai mu dai bamu samu kada kallon yara yanzu da kura mu da kaya a kasu da kaya a kaya yara wata rana lakwal ma kake hana ɗanka kala ta je ne mu hani da Allah akwai matsalar ruwa sosai gabata a sako mu ruwa tsakanin da Allah ban mu da ruwan kuma yara haka nan busa zuwa lakwal yanzu gashi an kashe musu karatun su gashi suna neman ruwa kaga wannan akwai matsala ba ka ga wannan famfan hal ya bushe wanda muke gindin shi tsakanin da Allah babu ruwa a taimaka ko a sako ruwa A wannan shekara matan ƙauyen Kohinka cikin ƙaramar hukumar Tagazar sun haɗe cikin wata ƙungiya domin tafiyar da aikin noman rani. Wannan aiki ya tabbata ne a karan farko tare da taimakon jami'in likita da malamin makaranta na ƙauyen. Zara Kalu shugabar ƙungiyar ta mata ta baiwa Hassan mummuni ƙarin bayani. Ƙungiyarmu ita ce Bonka ne. Wannan ƙungiya mun jima da muke son girka ta, amma hakan bata samu ba sai da aka samo jami'ar likita a wannan gari. Muka fara sai kuma aka samu zowar malamin makaranta. Sai ya ga muna da buƙatar taimako. Sai suka yi wani taro suka gayyace mu kuma muka amsa kira. Hakan ya birge su sosai. Suka ce mu girka wannan ƙungiya. Mun girka ƙungiyoyi biyar. Wannan ƙungiyoyin sai muka fara aikin garke. Sai muka ɗan jaraba mu gani in muna iya aikin gandari ko a'a mun yi gandarin sai maza suka kewaye mana shi likita da moshe su suka kawo mana dankalin turawa shu da 'yan tumati kuma gaskiya abin yayi dan ba a taba samu irin wannan a garin ba kira na gare su shine yau kowa ya tashi tsaye ga kanshi in an ka kama maka zaka ci gaba ni koi Ƙungiyar ONG Chronique Juridique ta shirya wata gasar gabatar da bayani bisa taken kaso wani ginshiƙin daidaito albarkacin ranar mata ta duniya domin tattauna muhimmancin kaso cikin aikin mata. Madan Goje Maimuna shugabar ONG Chronique Juridique ta yi wa Alamin Washar ƙarin haske. Bana maudu'in da Majalisar Ɗinkin Duniya ta rike ne na'urar zamani digital. Alhali mu abin da ya ci mana tuwa a ƙwarya ne batun daidaito a bangaren samun damar cimma matsaya da daidaito a bangaren samun aiki ga ɗiya mata. Muna da wata doka da ta yi tsokaci kan kaso wanda ke yaƙi da wariya. Mun ga fa'idar ba 'yan mata damar su ba da ra'ayoyinsu kan wannan maudu'in. Mu ji wani kallo ne suke ma wannan batun na kaso da na kaiwa ga matsayi a cikin ma'aikatan gwamnati. ko kuma a bangaren siyasa ganin irin cece ku da wannan al'amarin ke kawowa ba matasan yan matan damar su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan dokar da uwayensu da kakanninsu suka yi ta gwagwarmaya a kai shin sun yarda da ita idan sun amince menene ya gamsar da su idan kuma ba su yarda ba menene suke ganin cewa yana son gyara kuma su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan dokar ta kaso. Studio A cikin tsarin buga gasar ƙwallon kwando ta shekara ta 2023 ƙungiyar ƙwallon kwando ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin Amurka da ke Nijar ta shirya ayyuka biyu a zanda daga ranar 9 zuwa 11 ga watan Fabrairu kofin Martin Luther King kuma agadas daga ranar 20 zuwa 22 wasan watan Fabrairu kofin Rosa Parks a Yamai kuma za a wasa daga ranar 16 zuwa 18 ga watan Maris kofin farko ta ofishin jakadancin amurka a niger To madalla sai mu na musamman cikin jihar bankilare al'umma na rayuwa da noma da kiwo sai dai waɗannan ayyukan tattalin arziki na fuskantar barazana ta sauyin yanayi da a cikin yankin da kuma ta matsalar tsaro sulan aga adbaga ɗan asalin bankilare ya bayyana kalubale da ke gaban jama'a kuma da matsan da ake nema a fita daga cikinsu yusuf aluwat ya haɗa mana wannan rahoto Kuna iya faɗa mana waɗanne ayyuka kuke yi na tattalin arziki a wannan yanki na gunduma bankilare? Ayyukan tattalin arziki da al'ummar bankilare ke yi uku ne, noma, kiwo da zuwa cin rani su ne mahimman abubuwan da ake samu a nan. Wankara da ashigitnan da aka alwa da Waɗanne matsaloli kuke fuskanta tare da waɗannan ayyuka da kuka ambato? Akwai matsaloli da yawa fuskar noma da kiwo. Babban ƙalubalen shine musamman ma sauyin yanayi don ko noma da kiwo ba sa yiwa sai da damana mai kyau. Yanzu irin damanar da aka sani canza ba ita ba Akwai lokutan fari da karkarar ke fuskanta aji-aji. Somawar damana manoma na shuka da ta fara fitowa sai ruwa ya tsaya har ya kai shukokin su bushe kuma manoman sai su sake wata shuka zubar ruwan damana ba a samun sa shi raga juna kuma ba a samun wata uku na zubar ruwan hadari da muka saba gani canza sauyin yanayi ya haddasa matsaloli da dama hatta ma rigingimu tsakanin manoma da makiyaya sai karuwa suke. Menene ayyukan da za a yi domin tunkarar waɗannan matsaloli? Ina ganin ya kamata mutane su ɗauki sabo da lamarin canjin lokaci. a can baya abinda suke shukawa wata biyu ko uku wanda mana ya ishe shi to yau akwai iruruwan da ba sa buƙatar ruwa na wata biyu ko da cikin kwana sittin kana iya samun cin moriyar aikin da ka yi sannan a dinga sauya abubuwan da ake shukawa kuma kar a tsaya kurum ga hatsi ko ga dawa abin da ya dace ma a cikin damana a zanki jarraba ruwa masu gaugawa fita kamar su wake su dawa duk abin da dai mutum ya samu ya shubka shi da hakan za a ga sakamako abin da ya shafi kiwo mafuta ɗaya ce a yanzu kana iya ɗiban rabin dabbobi ka saida don ka sai abincin da za ka ba sauran dabbobin don ku a yanzu babu ciyawa sam ƙabilar kel ta mashak a wani salon magana su suke cewa idan wasa ta sauya shari'o'in su ma ya kamata su sauya kenan lokaci ya sauya haka sabon da mutane ke da shi shi ma ya sauya To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.